تلك آيات الكتاب الحكيم waɗannan ayoyi da aka saukar maka ya kai wannan manzo ayoyi ne na littafi da yake magana cikin hikima